فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين yan musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau cikin ikon Allah mun shiga rana ta goma sha takwas da fara azumin ramadan mai albarka 18 ga watan ramadan kuma rana ce ta lahadi wadda ta yi daidai da wato biyar ga watan yuli ko kuma biyar ga watan july shekara ta biyar. za mu tashi ne aya ta da da arba'in hudu daidai إلا الله تعالى ce قل لا أجد فيما أوحي إلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله تبارك وتعالى يتي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ wala عاد fa inna allaha رحيم rahim قل كجاي مسو يا رسول الله لا أجد فيما أوهي إلي محرما ni cikin abin da aka yi min wahayi ni babu wani abu da aka yi mutane ma'ana abin da ke hannuna tunda idan ba a manta ba ayoyin da suka wuce ai sun haramta abubuwa ne babu dalili to sai ka ce ka gaya musu babu cikin abin da ake min wahayi wani abu da yake haramun an gane ko sai in wannan abin in ya kasance mushe ne kenan mushe ba a cin mushe audaman masfuhan ko jini bai wuka menene jini bai wuka wato jini wanda yake an yanka dabba ya duka kuma ya zuba wannan jini ko shakka babu haramun ne amfani shi ina fatan gane ko karkashin wannan magana zan dauko mana maganar al-Imam al-baghawi cikin tafsirinsa inda ya magana akan wannan inda yake cewa sun bayyana أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل حرم تاوى هو هل التاوى دك سنة كسن جيواني دواحي ba da ra'ayin wani ba in aka ce abu kaza haram ne ko halal ne to haramtawa da halittawa ya kono bil wahayi wa tanzi saboda haka sai ya ambaci abubuwan da aka haramta da ya zo kan jini sai ce daman muhraqan jini wanda ya yi wuka to sai abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda sai ya ce yuridu ma kharaja min alhayawan yana nufin jini da ya fito daga cikin dabbobi wa kunna ahya alhali suna raye wa ma kharaja min alarwahi da kuma jinin da ya fito daga jikin abu mai rai wa ma ya harjo min al'audaji inda zabihi da jinin da ke fitowa daga wato ainihin jannaye jannaye ita ce jannaye wannan igiyar jugular vein ana kiranta jannaye idan ka yanka ya fito to wannan jinin da ya zuba in ka tare shi kashe-kashe ka to amma me za ka ce game da hanta hanta a jini ce hanta in ka kalle ta jini ce me za ka ce game da saifa spleen saifa a jini ce to aka ce banda waɗannan domin su daskararru ne inda sun daskare an halatta su kuma ya tabbata cikin hadisi wanda yake mawqufi yana da hukuncin rafa cewa uhillat lana maitatani wa dama mu musulmi an halatta mana mushe guda biyu da kuma jini guda biyu kaga dai mushe ce mushe haramun ne amma akwai mushe biyu da hadisi an halatta mana waɗanne ne na tambayar kifi kifi jami da mai da fara waɗannan mushe ne amma baka bukata ka yanka su an halitta mana mushe mushe guda biyu da kuma jini guda biyu mushe guda biyu mun ji kifi na biyu da kuma fara fara baka yanka to ba fara kaɗai ba wannan wasu ke layinta irin su tsanya ba sani tsanya ba da irin su gyare san gyare to da tsanya da gyare duk yan aji ɗaya ne ba ka bukata sai ka yanka su fara kowace iri ce in fara ce ba ka bukata ka yanka ta haka aini kamar da muka ji kifi kifi komai girmansa da ƙanana da manya-manya kifi in ya fito daga ruwa in ya mutu ba ka bukata sai ka yanka shi in ka yanka ma ka yi in ba wanda ya saka to kaga <clears throat> da aka ce mushe to banda waɗannan da aka ce jini kuma banda hanta banda saifa kun gane ko saboda su ai ba gudana suke ba shari'ar musulunci ta yi bayani akan halarta su to daga cikin jinin da aka halarta shine makhtalata bi azam duk jinin da ya cakudu da wato ainihin kashi ko jini domin in ba haka ba ko rago ka yanka ragon ka na layya ragonka na laye dole za ka ga jini a kafada jini a karfata jini a kashi to ya za ka yi wannan to ban da wannan shi ban da shi idan ka je ka gasa namanka da jinin in ka ci ka ci halal amma jinin da aka haramta ka zo ka kwantar da rago ka yanka jini ya kwarara ka ce bari mu tare jinin akwai wasu tare jinin su mai da shi bar su la ya juzu domin jini ne masfo jini biyu ga su ke kiransa to bai halatta sannan kuma imran sai ce ji al'imam al-bagawi ya dauko mana ruwaya wato imran sai ke cewa na tambayi abu mijlas ɗaya daga cikin manyan malamai ne abu mijlas na ce da shi ga fata malam me za ka ce game da wato jini da ya cakudu da nama sai ka iska idan an sa a cikin tukunya da an gyara nama sai ga har naman ya wani irin ja on account of jini sai ce in dai ba ɗebo jinin ku kai daga dawo su kasu ba jinin da ke cakudu ya zaka shi shi wannan ba haram ba ne ko makogoron dabba in ka yanka ta ai za ka ji gaurin nan wannan jinin da ke ɗanfare. da tsoka da kashi da bargo da kwankwaso da agara فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين yan wa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau cikin ikon Allah mun shiga rana ta goma sha takwas da fara azumin Ramadan mai albarka. Sha takwas ga watan Ramadan kuma rana ce ta lahadi wadda ta yi daidai da wato biyar ga watan Yuli ko kuma biyar ga watan Julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. za mu tashi ne aya ta da da arba'in hudu daidai inda Allah ta'ala ce ƙulla a jidu fima uhiya ilai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah tabaraka wa ta'ala yace qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قل كغير مسو يا رسول الله لا أجد فيما أوهي إلي محرما ni cikin abin da aka yi wahayi ni babu wani abu da aka rubuta ni ma'ana abin da ke hannuna tunda idan ba a manta ba ayoyin da suka wuce ai sun haramta abubuwa ne babu dalili to sai ka ce ka gaya musu babu cikin abin da ake min wahayi wani abu wanda yake haramun an gane ko sai in wannan abin in ya kasance mushe ne kenan mushe ba a cin mushe audaman masfuhan ko jini bai wuka menene jini bai wuka wato jini wanda yake an yanka dabba ya duka kuma ya zuba wannan jini ko shakka babu haramun ne amfani da shi ina fatan gane ko karkashin wannan magana zan dauko mana maganar al-imamu al-baghawi cikin tafsirinsa inda ya magana akan wannan inda yake cewa ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل حرم تاوى هو هل التاوى ديك سنة كسن جيواني دواحي بعد رأي ونبا in aka ce abu kaza haram ne ko halal ne to haramtawa da halittawa ya kono bil wahayi wattanzi zi saboda haka sai ya ambaci abubuwan da aka haramta da ya zo kan jini sai ce daman muhrakan jini wanda ya duka wuka to sai abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda sai ce yuridu ma kharaja min alhayawan yana nufin jijjini da ya fito daga cikin dabbobi wa kunna ahya alhali suna raye wa ma kharaja min alarwahi da kuma jijjinin da ya fito daga cikin abu mai rai wa ma yakhruju min alawdaji inda dhabhi da jinin da ke fitowa daga wato ainihin jannaye jannaye kace jannaye wannan igiyar jugular vein ana kiranta jannayi idan ka yanka ya fito to wani jinin da ya zuba in ka tare shi kashe kashe haram to amma me za ka ce game da hanta hanta ai jini ce hanta in ka kalle ta jini ce me za ka ce game da saifa splay saifa ai jini ce to aka ce banda waɗannan domin su daskararru ne inda sun daskare an halatta su kuma ya tabbata cikin hadisi wanda yake mawqufi yana da hukuncin rafa cewa uhillat lana maitatani wadda ma mu musulmi an halatta mana mushe guda biyu da kuma jini guda biyu kaga dai mushe ce mushe haramun ne amma akwai mushe biyu da hadisi an halatta mana waɗanne ne na tambayar kifi kifi jami da me da fara waɗannan mushe ne amma baka bukata ka yanka su an halatta mana mushe mushe guda biyu da kuma jini guda biyu mushe guda biyu mun ji kifi na biyu da kuma fara fara baka yanka to ba fara kaɗai ba wannan ma suke layinta irin su tsanya sani ko kun san tsanya ba da irin su gyare kusan gyare to da tsanya da gyare duk yan aji ɗaya ne ba ka bukata sai ka yanka su fara kowace iri ce in fara ce baka bukanta ka yanka ta haka ainihin kamar da muka ji kifi kifi komai girmansa da ƙanana da manya-manya kifi in ya fito daga ruwa in ya mutu baka bukanta sai ka yanka shi in ka yanka ma ka yi laifi in ba wanda ya saka to kinan kaga <clears throat> da aka ce mushe to banda waɗannan da aka ce jini kuma banda hanta banda saifa kun gane ko saboda su ai ba gudana suke ba shari'ar musulunci ta yi bayani akan halatta su to daga cikin jinin da aka halatta shine makhtalata bi azam duk jinin da ya kudu da wato ainihin kashi ko jini domin in ba haka ba ko rago ka yanka ka na layya ka na layya dole za ka ga jini a kafada jini a karfata jini a kashi to ya za ka yi wannan to ban da shi ban da shi dan ka je ka gasa namanka da jinin in ka ci ka ci halal amma jinin da aka haramta ka zo ka kwantar da rago ka yanka jini ya kwarara ka ce bari mutane jinin akwai wasu yi su tara jinin su mai da shi ba su na jina ba ya halatta la ya jini ne masu jini biyu ga suke karansa to ba sannan kuma imran sai ce in ji al'imam al-bagawi ya ɗauko mana ruwaya wato imran sai ke cewa na tambayi abu mijlas ɗaya daga cikin manyan abu mijlas na ce da shi ta malami za ka ci game da wato jini da ya cakudu da nama ya zo sai ka iska idan an sa a cikin tukunya da an gyara naman sai ga har naman ya wani irin ja on account of jini sai ce in dai ba ɗebo jinin ko kai daga dawo suka su ba jinin da ke kuɗi ya zaka yi shi wannan ba haram ba ne ko makogoron dabba in ka yanka ta ai za ka ji durin nan wannan jinin da ke ɗamfare da tsoka da ƙashi da ɓargo da kwankwaso da agara so dole mu karatu mu gane bambanci tsakanin alqada'ul kauni da alqada'ul shari'i shi sana ba ku misali a baya kafirai suna cewa idan abu mai kyau ya same su karkare su in mummuna ne daga manzon Allah ne Allah ce ne qul kullu min ka gaya musu da mai kyau da mara kyau duk daga Allah hmm. ah, to kuma a ƙasa sai Allah ta'ala ya ce a'a mai kyau daga Allah ne mara kyau daga wurinka ne contradiction a ubi littafin Allah hasha mun yi bayani ko wa zai tana bayani ciki na gaba ta malam sunna kace ubangiji shi ke na ba da la hannaba da misali ne shi maciji da ne da zakar yanzu idan ka je ka ɗauko kofra ka sake ɗaki maciji wanda yake kofra mai fasa kai sai ka tafi da Allah ne yi shi kofra da Allah zofi aboki na je ka yi in ka ɗauko kofra ka sa ɗaki ka san matsala to ma wai kofra ne wai zakara amma wanne kake so to shi ne mana kullum min a eh, by virtue of creation amma kuma a shari'a sai ce karka ja kanka musifa don na baka hankali to shi ne abin da Allah ke nufi dukkaninsu daga Allah amma an kai ganganci ka sauka daga hanya min inda nafsi so dole mu san kansar na al-qada'ul kauni da al-qada'ul mutane da yawa muna fada cikin matsala nan wani kun gane wasu yara sun taɓa samu na matasa a gida a kan suka zo da irin wannan magana cin zumani ta ɗan mutum ba ba sai sallah da Allah ya riga ya yi shi ba sai ya sallah ba eh. saboda mai to in Allah ya kaddara zan je wutar da ce to na ce to shi ka ka san wani lokaci ba ma sai ka kawo aya ka je ga kwakwalwa kawai na ce to Allah ya zama na da hanya a nan kawai akwai highway je da ɗauko matan ɗin ka shimfiɗa ka je ka bacci na ce wallahi in Allah bai hukunta za ka mutu za ka mutu haka ne ce ka je ina tabbatar maka in Allah bai kaddara mota ta kashe ka wallahi za ka je ka kwanta har da min shari ka tashi wajen gari ok je ka yi ce a ah, malam ba zai a shekenan na farko da mu saboda haka dole ka fahimci alqada'ul kauni da ash-shar'i saboda haka Allah ta'ala na cewa da Allah ya kasu shirya da ku to amma shirya iri biyu ne akwai shirya ta ɗabi'a akwai shirya ta tawfiqi domin duk wani mutum Allah ya nuna masa cewa wuta tana da matsala shi shirya ce duk mutum ya san cewa in sha overdose ba yadda likita ce ba that's going to be problem zai iya mutuwa to ashe ba za ka yi ba ashe an baka shirya ke to na ana kiransa general shirya shirya da Allah ta'ala kira shirya tawfiqi ka gane Allah shi ne mata ka bauta masa kai da shi ka he owns you totally kuma yana da addini da in kana son ka je wurinsa sai ka bi ta hannun annabinsa wannan ita ce babban shirya da ɗin karfa ta karfa shi in ba ka ba aiko don bartana da shirya yanzu misali idan akuya tinkiya ta haihu za ka yi mamaki tinkiya sai ta lashe jikin ɗanta ka gan shi takas a wanki wai kawo mutar ruwa ciki wai ba ta sabulu wai ba ta towel wai ba ta shovel mahalicci ne ba ta mechanism na wannan aiki mu ko mutane sai mun nemo ungozo ta yi aiki sai kaza kaza to ita ga ungozo mata daga kun faya kun shi ne shi ne alladhi khalaqa fa sawalla bi qaddara arabtum na'am saboda haka Allah na cewa da ya ga dama gaba da kowa ya kasance musulmi Allah ya ga dama yana da plan shi da yi ka musulmi su ka kama godewa ka godewa wallahi musulunci ba ka mm. ai ba sai ka mallaki kuɗi ba babban capital ka samu musulunci yanzu za ka so a ce an baka duk kudin america a mance maka iman a rusu billah me zai iya allah ya shi allah ka tsare so ka yi kishin imani ka tsare musulunci ka kiyaye dukkan gobe allah ya samu dace aya ta gaba قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون wannan ita ce aya mai lamba 150 daidai cikin wannan sura mai lamba shi da Allah ya ce kul halumma shuhada'akum la tashhaduna an Allah harrama hada ga ya musu halumma ku kawo shaidun witnesses ku kawo shaidunku alladhina yashhaduna an Allah harrama hada waɗanda za su ba da shaida Allah ne ya haramta wani abin da ku kawo shi kun haramta kaza kun haramta ku kawo proof ku kawo shi cewa Allah ya ce ba ku da shi fa in shahidu Allah ya gaya wa annabi ya ce in har zan samu ainihin karfin zuciya da har da gab da audacity su ba da shiradin to kai fala tashin ma'ahu don a iya sa mutum batacce ya samu karfin zuciya akan batar sai na tallatawa to karka bi shi wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bi soye-soyen zuciya na musu ta mu da kuma waɗanda ba su a imani da lahira وهم بربهم يعدلون وأن سكي شكا shirka da شيء يعني معنا آية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله اكبر الله العظيم waɗannan ayoyi guda uku yan uwa aya ɗari da hamsin da ɗaya da ɗari da hamsin da biyu da ɗari da hamsin da uku a jere sun suna ɗauke da abin da ake kira wasiyoyi guda goma na musulunci commandment guda goma na musulunci ni ba na son kira su commandment ana su alwasayal ashar wasiyoyi guda goma har abdullahi dan mas'ud yana cewa duk wanda yake so kafin ya bar duniya ya san wasiya guda goma na annabi muhammad sallallahu alaihi su ya ba ban sani ba lokaci zai za mu samu dama mu yi su gaba daya domin aya 151 akwai wasiya guda biyar ciki a 152 akwai wasiya guda hudu a 153 akwai daya kuma kowane na bukatar bayani kuma na fi so a haɗa su gaba da a tricky din su join me together to ba sani ba ko dai mu fara wannan in ta kama an Allah kira mu gobe muna raye sake komawa kansu ya yi ko Allah ta'ala ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum qul ga ya musu ya rasulullah ta'alu tahu tahu so ake kira mu ake kira shin idan aka ce da annabi ga yawa muminai ya jama'a ana nufin sahabai ne kawai na Masu su kaɗai ake nufi ba ito amma su ne ake nufi tukun original min haisul asala domin su ake addressing din da haka malamai suka ce duk inda ka ja ayyuhal ladina amanu a qur'ani to sahabai tukun ake sannan muna biye domin ai sai da aka Su ake magana tukun ayoyin sun sauko ne sun yi wani abu Allah ya magana kenan duk inda kaga zina amanu sahabbai ake nufi first sannan mu albarkacin imani Allah ka haɗa mu da sabilar rahama qul ka ce ya manzon Allah ta'ala ku tawo ku tawo ya ubangiji da mun tawo atlu zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangiji ya haramta waɗanne ne ka bi su al su ɗaya bayan ɗaya farko sai ce Allah tushriku bi shi umarni na farko kar ku yi shirka da har abada na biyu wa bil walidaini ihsan hmm. uwa da uba ku kyautata musu Allah ya faɗa irin wannan magana a sura mai lamba goma sha muka aya ashirin da hudu wa qadara rabbuka karantu muke وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ita wannan aya wacce muke kanta a cikin al'am da wadda alar mai karanto kaga duk sun yi magana kan abu daya na ce wannan aya na nufin bangaren wannan aya ce magana kan bai iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai ce wa bil wal ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما آيتهما Allah ya saukar da toka uwa da uba ka gan su gudu ta hannun su ta zo duniya ko ce ta hanyar su ka kyautata musu ko da kafirai ne ko kafirai sai dai ba za su ce ka saba ma Allah ka musu ba a ba su da wannan hakika to nan wasiya ta biyu iyaye a kyautata musu to su waye iyaye mutumin da ya zauna da mace a uzubillah suka yi shigantaka da jahannamanci da tsiyataku da lalata da talaulautuwa suka haifi 'ya'yan gaba da fatiha waɗannan 'ya'yan 'ya'yan su ne ana asalukum tun da suka ba suka yi dajiro suka yi farkanci da lalacewa sai suka yi yaya waɗannan su ne walidin din your silence su ne a shari'ar musulunci ba a san da haihuwa ba sai an hada da aure saboda wanda ya zauna da wata suka yi abin da yake ba daidai ba ba fi 'ya'yansu ba manta da kalca din kowane gari ne ai musulunci ne ke ba da haka ne aka ce ba ma zai gaji wani ba zai gaje shi ba zai gaje shi ba malaman shari'ar musulunci suna da formula waɗanda ba sa cin gado na sha faɗi ko su ne ish laka risko ish laka risko ainun shirin lamun kafin ra'un zayin qaf wannan su ne ainihin symbol ɗin da ba sa cin gado kuma kowace leta symbolizes somebody ish laka risko. risko zai kusin to ashe idan aka ce wato iyaye ba ana nufin biological parent ba akwai abin da ya fi wannan zobe shin an yi aure an yi aure auren kuma an yi an ba da sadaki an samu shaidu aure irin na annabi muhammad ne tukun ba aka haihu za ta yaya bari tambaye mace in aka aure ta ta zo gidan miji ƙasa da wata shida sai ta haihu ɗan namiji ne A lady is married. On coming to the house, the matrimony, she puts to bed before six months of their marriage. Can we convincingly and confidently consider the child legitimate? Convincing. not convincing. kafin wata shida sai ta haihu wannan ɗan namiji ne legitimately speaking na namijin ne ko to ba na uwa ba kenan ko ba wata shida aure ana haihuwa wata shida a wata bakwai zai ni na ce kafin wata shida ya ce kafin wata shida kafin wata shida ya ce kafin wata shida ce wannan ta an su an su an su abin da sa na shigo da wannan magana saboda Allah ce wa bil walidaini iyaye ne ko suwaye ma tukun iyaye ma tukun sai mun tabbatar iyayen sa ne tukun a shari'a ba ran da DNA wai forget about DNA a shi akwai aure akwai sadaki Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas Allah ya kawo shi ne ya yanke hukunci in dai an haihu wata shida ne eh, a masu in dai wata shida ne mai dalili shi ma ba da kayan faɗa ba akwai dalili dalilin da ya kawo shi ne yana cewa wato ainihin wa hamla fisaluhu thalathuna madalla Allah ce da ɗaukan ciki da yayewa wata talatin ne wata talatin shekara nawa kenan biyu da rabi tun da Allah ta'ala ya ce haka da ɗaukan ciki da yayi wata talatin kuma sai dawo ya faɗa a bakara ce aula da hunna haulai da kamilai liman ara da an yutimma iyaye su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindi cikakku da su ce ok shekaru biyu ai wata ashirin da hudu ne saboda ka 30 months minus 24 mai kake da shi ya rage to 6 months shine minimum age na mace ta haifa matsala ce so kaga amsa ta fito amma in dai mace aka aure ta wallahi da wata biyar da kwana ashirin ta haihu dan nan ba da mutum akwai kura akai akwai matsala amma in kuji da kyau in dai wata shida ne shi ke zo magana ta kare dama shi ne minimum lokacin saboda wannan bayani da kuke kun ga aya muka baku waccan aya aka ciro da aka aka samu kuji da aka duk mutumin da ya zauna da mace a billah ka samu ci aka zo gidan aure aka ce babu komai da komai mana ba ɗansa ba ne wataran barkuji a 2013 na tafi umra muna yau da yan uwa abokanai ɗaliban ilimi a makka sai wani almajiri ya ce wallahi malam kaji kaji abu da mutum ya faru ce mutum ne a makka dan ka zama ta gani mai tsarki a kun ce shaɗanu a amerika sai ka samu wali wallahi ka je madina ka samu shaɗani a nan suka samu waliyin Allah da bin Allah Allah ka samu kiyaye wallahi ce wannan mutum ne da ya aure malam sai matar ta shigo da ce ki bai sani malam kafin wata shida ko wata uku ne ce na mance ta yi sun shi ba shi a tsaya tsaya tsaya tsaya gaya musu na tabbatar maka ba da ka o kin yadda da ita suna yadda mana amma ni abin ya dare na jita dan Allah karfa na masu hmm. dalibin sai tun da kika faɗa haka zarafa muke asiri ni ma zarafa ma asiri sai ta haihu sai ya ɗauki jariri ya sa a cikin park na madara kusan luna irin na sauran luna ya ɗauki jariri da kai sai da asubahin fari sai ya shi masallaci inda ake sallah asubahin ya tabbata ba mai kallon shi kyafin da su aji jariri shi ma sai shiga masallaci an kare sallah sai aka jiya ya fara fara kuka ah وقال لي سكت والد سي وجم لا والله طفل طفل طفل شي ما تعيد إيه، طفل طفل طفل ايش يقول شكل شيء؟ توصي شيء الامام قلت له والله يا رو بس كل اللي انا يكفى جماعه الناس هم كشيله او الادوبتي نصهم ادوبتي نفس يجي ما اجي انا جماعه حسيني اي لاناني ما بقى انا بني na dai adamtu ya ba mata asiri daga nan community suka san eh akwai yaro a gidan wani amma ba ɗan shi ba ne. yaron gida ne wallahi wannan mutumin da yake gari daga baya ya rasu shi wanda ya rufa asirin nata yake cewa makwabtansa ko a maka sun gan shi a mafarki ne yake cewa a cikin yanayi mai kyau Allahu za mu wuce iyaka la'alla Allah ya ga dama ya ga abin ne kaga ai ya rufa mata asiri ai ba ya yarda da abin da ta yi bane amma tun da ta riga ta tuba ka sani Allah ya fi mata kaga shi kuma yaron zai taso cikin mutunci ba wanda zai masa kallon dan zina ne amma in ya ce ba zai ci gado ba za ce ta ba mata ka bace ya riga ya bayan the point here ka ganan sai dai girmama wannan mutumin a matsayin da ya adoptin dinsa ya mutunta shi ya yi kula daga bayar da su saboda kunan kuna zaune a cikin ƙasa wanda ke cike da matsala kone da gaske ana iya samun yarinya yar musulmi ta zauna da wani spanish da ɗauki ciki a yi kaza kaza kuma a ce a yanci yar yan mace ta fito daga ghana ko ta fito daga nigeria ta fito daga gini yan musulma amma ta gama da rayuwa mai kyau so the free society mace ba a yi sahara ban da wannan ɗan ba ya zama ba shi yasa a mai da haka mai ta roƙon Allah ta baraka wa ta'ala mu kiyaye ina fata an gane ko saboda haka za ka khair wannan shine abin da nake son nuna mana a tun da wannan aya na gaya muku da ayan nan da ta biyu da ta uku da duk ga jama'a ya karanto su sakon su guda ɗaya ne akwai darussa ne guda nawa darussa guda nawa na ambaci guda biyu ne kawai iyaye a fita musu na uku wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan talauci shine imlaq a cikin wata sura wala taqtulu auladakum khashyata imlaq inna qatlahum kana khita'an kabira na nawa kenan na wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci act of abomination malamai suka ce larabawa su a wurin su zina an yi asili shi ne suka ɗauka mugu abu amma zina in an yi a gida a ɓoye ba laifi Allah ya ma bahar minha ko ma batal dukkanin su is an act of uh, uh, crime sannan kuma سيدنا نبي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم مصابكم فيه لعلكم تعقلون وانا نصور وسوي بدايه وانا زعم سايا ومن سبريس يانونا من لوك فيا مدى ما كاني زعم سايا باي اي سرم بنتي نا سرم بنتي بيكو نعم مسايا مسايا غن وبيعرف مسايا كرم تو من السوق sannan kafin ku je da tambayoyi da kuma hadisi da an da muke da su to sabi ذلك ما أتى الذين and Hapdoy Gated and Kundikriam Painalawatihidaro. Our dear brothers and sisters, we say welcome to Buddha Islamic Center. We are we can express how much we please to have you here as our teachers and imam. I say the right person to present the site is the one who knows him better. So I, I believe Sheikh Isa might be uh, having better information than me. I would like Isa to present him to us. Inshallah, the program was that uh, we will put the and I feel here. We were trying to locate a 20 to 30 minutes for the site because during this time of Ramadan, everybody busy. We know he is busy as everybody else. So we wish that he might be here after Ramadan so we can have a long sitting with him so we can benefit from his knowledge. But we don't know his schedule, inshallah. But uh, we will uh, try to benefit from him for the little time we have. From now to Isai time, whatever uh, he can ever give us, inshallah, we will be accepted. After that, during the Nafil, we were trying to get him four rakah, inshallah, trying to locate 20 to 30 minutes for him, and then we were able to give us whatever he, he had for us. And after that, we hope he will be here for a little longer so we can able to bring him back here or be able to join him somewhere else so we can benefit from what Allah subhanahu wa ta'ala gave him. So we say, give welcome. Our next side is present better than what I can do. So, and then we will pass the mic Assalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everything here is, I mean, we have to see more than what you already said. Give the time for that. Our chef, I mean, is our honorable guest, also from Nigeria. He's been through West Africa, to many countries, as well as Asia and Malaysia, So, on. in the name of Sheikh Muhammad al Usman, well known as Abu Hassan Muhammad bin Usman. I don't think Sheikh would be happy with me if I have to see a whole lot of good things of the team. So I will leave that hoping that Allah will put it in the his hands and may Allah continue to strengthen him. giving me energy, ability to from this study, this work of doubt. So I present to you my teacher, our Sheikh, Sheikh Muhammad al-Rahman, where is Mr. Mushmah? May Allah be الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصالح الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياكم في جنة ورحل في موقع الصدق المقيم كماليه مقدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتقاها خير السيئة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صار على منواله إلى يوم القرار والدين Today is the 18th day of the month of Ramadan 1436 Hijrah in brackets the fifth day of the month of June 2015 CE not AC or not AD it is not AD it is CE you say edit, somebody is going to tell you it means after reading. That is a big mistake. Somebody can ask you, who died? You said Jesus Christ died, you are making you know, a pathological mistake because the Quran doesn't say that. It's so unacceptable. Also, or chapter 4, verse 1 verse 8. So I am saying, the after Islamic calendar is the fifth day of the month of July 2018. Brothers <clears throat> and sisters in our section, I thank God Almighty to gather here. This important, attractive center, food. time when I came here for the first time to pray last two days or so. One prayer is wonderful here. And the name captured my attention full time. And I began to remember the Futatoro back in Nigeria, where we trace our ancestry to Futa, Japan, Futa, Toro. Then I remember Shakman before. The big Mujahid was African being a full bib, fuller, fuller. In my hometown of Kano, Nigeria, fullers had rulers of the king, Nadawa Sokoto. In northern Nigeria, generally, the sister came into being through fuller engineers. So this kind of idea came to the home. My only problem is language nowhere. I just scammered through. All I know, I know. And they are bound. Or in the mouth, they are bound. Not children. No no, no real. This fragmentary is not deep. So I ask another Almighty, as Allah has give you the opportunity to have this gigantic center to uphold to continue giving you the capacity to keep on with this important service to Islam for posterity and may Allah reward all of you abundantly, and graciously. I don't have anything specific to talk about but the early recited some verses from chapter number 51, sort of area, most especially where it says, Allah, إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ Hurry up, hasten your step to Allah. The Quran says, be quick in going out. Because I am a warner warning concerning the consequences of disobeying Allah. So the Quran tells us as we heard, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ Are you asking yourselves? You should quicken yourself back to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, this life is not meant to just come eat and drink and make your wife and then die you are buried if you think life is just for eating and drinking and sleeping and talking, you are not better than animals. Because the animals eat and drink. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار eternal mothers. The unbelievers just eat and drink like the animals do. The hellfire is their family. So as a Muslim, you have a mission and a vision. What is your mission? What is your vision? If our Quran can go further, please give me verse number 56, 57, 58 in the same chapter of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق مسكين وما أريد أن يطعمون رأس number 27 إن الله هو الرزاق ذو القوة الله Allah is رزاق the provider the super enricher He enriches He provides He gives He bestows Now look at the ayah critically وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون The ulama of Arabic لغة حرصية يعني الاستثناء في سياق يعني الإيجاب يفيد الشمول أو يفيد الحصر والقصر هي على أساس وما خلقت الجن والإنس إلا إلا استثناء في سياق النفي يفيد الحصر والقصر من I have created the G a member for them to worship me exclusively. So they are saying, الاستثناء في سياق النفي للحصر والقصر. يعني أنا لا أكلفهم ولا أكلفهم إلا العبادة فقط. Now our main duty, our main responsibility on the face of earth is to worship Him. Who is that Him? That is the main topic. The only reason you're here is social. In your eating, your drinking, your behavior, your commercial activities, whatever you're going to do, the worship should be at the back of your heart. You feel you're just here to just come on, eat and drink. Then you're another animal. That's the crux of the message. Now, the problem is we got to know what's the conceptualization What is it? Some people think wrongly that I, well, when Ramadan comes, I fast. When to pray, five times a day. Hajj, I go. But Ibadah is more than that. Even the way you scratch your body is an Ibadah. The way you enter the luxury is an ibadah. The way you greet your elders is an ibadah. The way you eat your food is an ibadah. The way you walk is an ibadah. The way you take your pen and write an application to any college is an ibadah. The way you participate in politics, if you do, is an ibadah. Because of this particular verse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا Because if you feel ibadah is not in the mosque. What about the streets? You are the one created the street. So you are not another servant outside? If you really want to sleep, you are that created being. In your office, you are that created entity. So don't make the mistake of narrowing the concept of ibadah in the mosque only. No. In your working place, you are Allah's servant. In public buses, in train, in airports, you conduct yourself in such a way and manner that you end up worshiping Allah. Implemented this Quranic teaching in hadith that has established. The Prophet says, وَفِي بُوْضِ أَحَدِكُمْ صَدْقَ Somebody the Mira nisso, olha, conjugando. Perceba. Sabe isso nós? أويتبعنا شهوته واذكروا أجل One of us did his wife and having a I said yes. أرأيتم how. I بحرام lay the wisdom Tell me if he has committed sin, putting his palm in a place forbidden, wouldn't he be given you will have your sin. So if he does it in a way that pleases Allah, Allah will definitely give him reward. That is why in wearing your cloth, you pray. If you want to eat, wash your hands. Eat nearest up to you. Use your right hand. That is your right. Even wearing your ring, use this finger. Don't use this. Is anybody? You want to enter mosque? Present what way? Let the road out. These are ibadah. You want to take loan of money from somebody? Write it. Right, it's an Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ In Quran, Surah 4, chapter number 2, verse 2 and 2 rises. So there is this necessity to understand the meaning of it. Okay, if you want to do salah in a mosque, are you giving because you want to come to see? If that's your intention, it's rewardless, senseless, fruitless, without result. You've got to purify your heart. If ibadah is without purity, is not going to be entertained by Allah Almighty. وما أمروا إلا بالله الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص فاعبدوا الله مخلصا له الدين. يقول الإمام العلامة الحسن البصري رحمه الله عليه الإخلاص ما كان في قليل إلا باركه ولا في يسير إلا كفاره. إخلاص It enters everything. It makes it be more important, more pleasant, more rewarding. Okay, after hearing this, Ibadah has taken. Any Ibadah without satisfying these conditions is not an Condition number one for any Ibadah is to have a prior command. If Allah say to should be done? You're going to have a command. If somebody takes your car and washes it without you asking to do, you're going to pay? I'm not. Because you got to get my command and permission before you do it. That's it. We are fasting. Are we not? We are. Is that any command? Yeah. ايه الآية؟ كل الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون This is a good example of In this ayah, ayah number every this one number 2 Allah tells us, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِيَّاكُمْ عَلَيْهِ Meaning, all you who believe, fasting has been prescribed upon you the way it was made mandatory, compulsory, upon those who can before you. So it tells you we have a cut clear fast. That is condition number. Any ibadah without permission is a waste of time. It's a waste of time. That is condition number. We go for Hajj. Any reason for Hajj? Bring an ayah. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي حسبك This آية ayah 196, سورة number 2. Allah says, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُبْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ هَدِي آية 196. Again, there is a command. Fulfill Hajj for Allah and Umrah. That means Hajj, there is a reason. Fasting, reason. You want Ibadah, any reason? That is why those people doing better concoction, innovation. They are going to be going to be punished because there's no business reason to it. If you wash my car without my permission, I won't give you money. That is condition number for anybody. Whatever you do, you have to give the permission for the dust. That is condition number one. And according to the ulama, they call condition a shart. Shart is one. Plural is what? Shurut. What is shart? Our ulama of Usul fiqh have defined shart. But a shart, listen. كل ما يلزم من عدمه الأدب ولا يلزم من وجوده وجود This is a shot. Go to ulama, our jurist, our jurist counsel. They say, الشرط كل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. What is this? Explain it. To make it clear, my car, before it goes, you got to put fuel in it. So fueling is a condition of the mobility of my car. But that does not mean that if my car is full, it has to be going. I can put it, but I can park it there. So ما Adam من عدم I بل ولا يلزم in the الوجود. How can I illustrate you? That's a shot. It is something, its absence results in absence. But availability does not mean availability. That's a shot. So without help, ibadah cannot be accepted. We have had condition number one. The second condition of ibadah, you have to follow the Prophet. In whatever you do, <clears throat> the Prophet is our role model. He's the one to imitate. He says in the hadith of Malik ibn Qasim, Bukhari, صلوا كما رأيتم Pray as you see me pray. Well, I didn't see. You too didn't see. Have you seen me? No. How can I do it? Go to the books of heaven, the books of fiqh. You will see documented evidences of how the Prophet Tell me, come out, I do. Suddenly, I'm going to pray as a doctor. Okay? To be. Sutura. That is what is going to fetch you Allah's reward. So if you have the first condition, but you do it according to your own whims and caprices, according to your design, it's not going to be rewarded. That is what bid'ah is attacking. It's attacking. Somebody after prayer says, Salati on the Prophet, tenderness, salat like my players in Nigeria, West Africa, Nigeria. We have people practice bid'atic activities and not sunnatic. But the Prophet, who are doing that? If somebody dies, we are going to organize fida. What is fida? It's like it's an abuse on the person. It's an abuse, it's an insult. Oh. Some people organize Mawlud. What is Mawlud? <laughs> Did the Prophet do it? I didn't do that. If somebody asks you, please tell me, did the Prophet do it? Show me. If you've done it, I'm going to do it. But without any precedent, it's a waste of time. That is condition of Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah. Shirk. البدعة كارثة You have to place your impact on the role model of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طبعا تقول الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أن تتقوا واتقوا الله إن الله Allah is very severe, very stern in punishments. الإمام أحمد بن حنبل says, دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى جعل الفتى والشمس لها أنوار The deen of Muhammad is based on narration. حدثنا أخبرنا قال رسول الله That's the deen. Not to tell me, what I have a dream, what sheikh has told me. Who is the sheikh? is he prophet? Is he Allah? Come on. Don't play on my intelligence. and a human being. You've got to tell me something Quranically and Sunnatically and not bid'atically. <coughs> Get my words correctly. So the second condition is that you've got to place your ibadah based on precedence. We call it precedence. A delineate, reason, hujjah. That is why the Sahaba were very cautious in doing something without any reason. Listen. Al-Imam Malik Rahmatullahi was given talk in the Prophet Muslim Somebody asked him, Yeah Malik, this is the Quran, this is the Sunnah. What is your view? He said, What? Have you seen me coming out of the church? or from the silent book. I'm telling the prophet, you're telling my view. What I? So follow the messenger. There is number one. number two, Al Imam Shafi. Muhammad bin Idris, Mahmatullahi alayhi, once said, Whenever the hadith of the Prophet has been established, leave my words. Hold on what you say. These are our leaders. Imam Ahmad ibn Hanbal said the same thing. So also Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa, Yani al-Nu'man bin Thabit, was warning his students. He said, hey, don't worry whatever I have said. I am a man, I can make a mistake and be correct. So you can see this is the second condition in Judah Ibadah. The third condition, when the time approaches, you shall miss it. Yeah. How many minutes? The third condition, at Maki, when I talk, I ask. So if I start to ask you, what have I said? Usually when I talk, I talk with question. That gives me encouragement when you call me to come out with me. You don't answer me, I will feel discouraged. Because we want knowledge to be spread amongst the all. The third condition is that any ibadah you got to, uh, it has to be based on the purpose of wanting to please Allah, al-ikhlas. So ibadah has to be conditioned. There is a command. The, the prophet should be role model in belief. And thirdly, you do it because you want Allah to be pleased with you. Brothers and of course sisters in their absence, that should make maybe the end of what I'm going to say, Maybe from time to time, intermittently during the Tarawih, that I come to understand, Sun, we are walking to see maybe I some three hadith to tell you and draw our attention to that. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you all the blessings, uh, some subhanahu wa ta'ala and the good of you. ويبارك في هذا المركز وعلى القائمين عليه وأن يجمعنا وأخذ الخير وأن يبارك في مسلميها وأن يغفر جميع موت المسلمين وأن يحقق أهدافنا في كل ما نريده إنه ولي ذلك ولي والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you. We will present you to our Imam and Elder, which we were supposed to do. sometimes uh, this is our teacher. Whatever you see we do here in New York, inshallah, is from Allah subhanahu wa ta'ala. He's, he's the teacher. He, he guided us to this point. So we are always ask Allah to increase His blessing on us. It's our fathers, the rest of the people, all these I will present you one by one after the salat, inshallah. So from what you know how Allah problematic of Haran translate and I know the Wawa, the Nazir, from what, from what they put the angle on at the Doran times, wala kalamu ko men beno de the si The mu be beno de ka yu be Muhammad Fuad is in Abu Shah Muhammad Fuad, Zene Yazuka. Oya Ibrahim Bari, Ali Al Kutaba. Ali Kutaba Memun Yim and Sinato Yoga Ali Yazuka.